yawwa assalamu alaikum al'ummar najeriya ni sha girgir bo celebrity gani zan karawa hajiya saratu daukaka domin ni ne sai landa duk duniya ake labari na waye ne celebrity eh ni ne na ko da ke ka ce kafi Stephanie daukaka da ka ce ba a san a'a in kina da jari kuma ni da ke abu go fasta <laughs> ni da ke abu go fasta waye ne mutakara ko a da wanau ne mu nemi takara ko a da wano ne a gawa zai ci ko kuma mu fito takara ba za mu yi da wano da to mu fito takara ta dadin kowa a ga a gani wane ne jarumi ni da ke ba matsala zan kai ka dadin kowa kwanaki aka ce kafin ni suna dama to ai barin ga miki barin ga miki ko dan guda ko dan guda zai ya sallama min ya ce ya girgire kai ne mai gidana sannan bayan haka okay da kace ka fi Stephanie suna da kaje kantin kwari mai aka ce maka yawa da naje aka ce ai Stephanie ka ɗaɗara mata suna ka ƙara da wuni suna domin kai kai ne jarumin da duk duniya ka faɗa gaskiya ko ni in faɗa ko ya rufa azurin wani tsakani da Allah kin fi ni suna tsakani na da Allah kin fi ni suna amma magana ta gaskiya ni din ma fasele ne sai dai ba mota Aka ce maka sele da selele Adamu Zango aka yi. Yawwa, ni sele. Wani ya haɗu da Adamu ya je ce wai wai. Yawwa, al'ummar Najeriya. Ƙarya kake barin faɗa. Da ya haɗu da Adamu Zango ya je ce wai wai Adamu ya ce Adamu ga yau ka haɗu da celebrity. Adamu ya ce mai a'a. sele da selele wato shine sele eh, Adamu selele. To bari in ga miki isowa maganin dadewa nan gaba yana ba Adam ya zango suna. yana fi adam ya zango ɗaukaka stephanie ma yana zo na ga mata inda suna ne kai nan gaba dan kudan ma yana tattake inda suna ne wallahi ga abin da ya faru eh first time da muka haɗu da shi mun je wajen aiki kware kwa sai yake cewa aka ce ga stephen wallahi wannan ta ga suna yake eh. cewa wannan ta ni suna ai ban santa ba na <laughs> mai shiru ban ce mai komai ba saboda ni ban ga na fi suna ba ko gaskiya ne muka gama aiki muka dau wani bidiyo ne da shi gaskiya ne mutanen kwarin su suka je suka kalli bidiyo aka ce mai ina Stephanie ta kawo wannan daga ina kai hoto da Stephanie kai film da Stephanie kun ga na kara miki kenan to tsakani da Allah gaskiya kenan tsakani da Allah na san kin fi ni suna amma gidana ya fi naki girma ba ma ni da gidan court to yawwa to assalamu alaikum al'ummar Najeriya ga ni ga jaruma zan kara mata suna ni a mazauni na na sha girgirbo sele wadda duk duniya ake yi wai ni din zaka kara wa suna wallahi yau zan kara miki suna kai da idan kai hoto da ni aka yi post zo ka ga lakin da ake maka to bari in ga miki wallahi la ilaha illa wani ne jarumin da duk duniya ko cana kaje zaka ji na wai dan Allah me yasa kake son ji mu mutunci ka san shi to bari in ga miki yadda aka yi wai shi sai ya ce min mutunci kuma yana kan kyamara to ni ne jarumin da tuttuniya ne an kaje cana ma za ka wai ja girgirbo suke faɗa wallahi kamar Adamu ya fi ka suna Adamu sunansa Seleni kuma suna na Selele to ai idan aka ce Selele eh. wato ana nufin shi ya fi ka suna a ah, to bari ga miki billahi la ilaha illa kaji ana yar kabila to ni na daɗa mata suna <laughs> da naje kwari ne naje ana ya girgirbo ai ka kara yar kabila suna naje <laughs> to ai jaruma ta ce dole ne tata ta take dole in kara mata suna domin ita kanta yar kabila kai jarumai ka dukkan bin su ka je kai hoto da su ka san me yasa eh. duk wanda kai hoto da shi jarumi ne dan kai ba dan bane ba to bari ga miki billahi zai kyamara ma ta ganni he ta ce ai na biyu shagiri eh kyamara eh mana to shikenan yanzu to bari <laughs> ga miki yawa to jama'a assalamu alaikum Ah muna gabatar muku da channel din mu mai suna yar kabila yar kabila yana nan muna nan muna ta ci gaba da aiki a fashi barna aiki idan kuna neman yar kabila ku janna kararrawa ku yi subscribe za ku ga muna kawata to ta kai jama'a masu kallon mu kun ga halin shigo <laughs> masu kallon mu shirin yar kabila zai rika zuwa muku a kowane ranar kowace ranar alhamis da misalin karfe 8 na dare a kan eh, youtube channel ina mai suna sarhamti wannan jarumi na yar kabila na ce mishi zo sa eh. shi yar kabila an kara mishi suna a ah, haba an kara miki suna dai dan ni a duk duniya wani ba wani ba da yazo wani ma da yazo <laughs> daga China yace ai ya girgirbo muna yanka yar kabila yarinya kace <laughs> ni din eh wana adam ma da kara masa suna ya suna dan Allah ka wallahi ba. Thank you. ka je ka. Kai wannan akwai problem. Ta ki zuwa. Ke nake fa. Gani nan gani nan it's me. I am here. What are you looking for exactly? Eh? What are you looking for? It's me. <laughs> Tony, I know not here. making a a Not here what? Not here uh, English. Oh, you don't hear English. Okay. You don't understand English. What are the So how are you supposed to like your kabila? Look at you, look at your mouth. Ah, eh, look at your mouth. What's wrong with your mouth? Ah, bakina wala gozo mace tell some bakina You don't brush your teeth. This one now mouth no kiss. You don't brush Kiss who? No kiss. don't eh, no kiss. <laughs> this one I don't no kiss. Kiss me. Hey, eh, you, you. This are you giving uh, Corona? Corona, hey. Eh, thank you so much. Are you like him? You know what? Your teeth looks like the Corona itself. Like this, like this, like this, like this. You hey. want to eh, kiss me? You're crazy, yes? Are you like kiss You're kiss? crazy. You want to kiss me? Say something else. Ah, leave us without a hand. I, I don't know kiss. I'm not going to kiss you because you're dirty. to billahi la ilaha illa din Najeriya ana takama da ni What? Eh. eh. What? Din Najeriya nake ana yi na. What do you do for a living? Do you have money? Do you have money? Money? Ah, ah, wannan. Money, money, money. Do you have money? Ah, wannan, eh, wannan da Hausa. Money, money. You want to buy something? Ah, to wani money kika ji money. Mu a ƙauyen mu. Kamar makaranta haka ta yara Islamiyya ita ce money. Ko kuma ah, money, ah, hey, sorry, money. Ko? Money, do you have money? You don't have money, you cannot marry. Kwano, kwano dan wake. What? Eh. I thought you were even keeping money inside. What's this? How? This one. <laughs> Why? Okay. This one, uh, Shagiri Girbo. Mother, mother ah. English. This one now, uh, president. Who's president? Eh, oh, you mean your father is the president of Nigeria? Eh, ni see this one, uh, kangarumu. Your father is the president of Nigeria? ni ni son uh, If Your father is the president I can marry you. Yeah, Ke alkurani babba ne a garinmu ma saboda girma na suna na monkey. Oh, you, oh, Wallahi, a Sabo, eh, big monkey ake ce mun. No, you look like a eh, monkey. Eh, wallahi, na su Really? Ka ta babban mutum, eh, wallahi. Ke za ki ga suna? <laughs> Ni babban mutum ne, a garin mu ana suna na monkey. <laughs> okay. Ya kina dariya. Ya kina dariya. Ke garin ku kina da suna? What do you want from me? Eh, this, one uh, na shagiri uh, na gout. Your goat. Mm. babban mutum. I know you go. Grout akuya. Okay, so now uh, my name is Eric Abila. What do you eh, want from me? My name is eh, Sele uh, na uh, wannan dodo. I am Eric Abila. I don't know how to speak Hausa. Hausa? Yes. I don't know how to speak. Yawa. Ko kice sha girgirbau ko sha tara ko sha katafi ko shan shambalo ko sha go ko sha ta ko sha nu ko sholisho sunana da yawa ko sha ka tafi ko sha rukan. Really? Eh. Okay, fine. Do you know what? I have a series I'm showing on YouTube. You're going to watch, right? Eh, za ya tana cewa zan zan ci abinci. Yar kabila. <laughs> Bye. Cut. Yawa. <laughs> Eh. Eh. An mata, tinga! Hey! Hey! Kai! Wai baka gane wannan ba? Baka santa ba? Allah ka Allah. gaya ma dan Allah ka Ina gaya ma Ina bura ba kare kiwo Matar janar soja ce fa. <laughs> Kai. To. Layin da zila ila wannan dai matar. wannan matar ta dawo ta dawo eh ta dawo ta dawo sanda zuwa eh kai Allah ya eh, eh ya take wallahi kai ya take kai eh, dai na ga kai ah, ya eh, take ka ga mu kai kai baby ah. <laughs> oh, no no no have you seen him yes yes ka go Yes, yes, yes, yes. Kai, ah, mm. kin ga, kai, eh, wallahi no, no, no, no. Ah, eh. Baby, eh. have you seen him? Yeah, ah, no, no, no.